أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko yin wannan sallah a cikin lokaci muna fatar Allah ya amsa muna ci gaba da karatunmu inda muka tsaya wato a cikin littafin al'adabul mufrad wanda yake wannan littafi littafin na imam al-bukhari abu abdullah muhammad ibn ismail bin ibrahim bin al-mughira bin bardizba al-bukhari al-ju'fi wanda yake imam al-bukhari babba ne kwarai cikin magabata ya rayu cikin karni na biyu Allah ya masa rahma ya rayu cikin karni na biyu ya rasu cikin karni na uku dari biyu da hamsin da shidda imam muslim dari biyu da sittin daya imam ahmad dari biyu da arba'in da daya rahmatullahi alaihi yau za mu tashi babul hurki babin da ke magana akan wato taimako ga wanda aka gajiyi alkhurk ana nihin wanda ya kasa a taimaka mishi domin samu ya kammala aiki yace haddasa na abul walid قال حدثنا شعبة عن المقدام ابن شريح قال سمعت أبي قال ناجب أبانا ياتي سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ناجي عائشة الله يقارب سيسانا كنت على بئير فيه صعوبة ناكسا إنا سمن ونرى قمي وتؤتكيش أقوى هلا يعني ده وحلت هي faja'altu adribuhu sai ci gaba da bugun raqumin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayki bi rizqi na hore ki da sassabta a sassabta fa inna rizqa domin shi a sassabti la yakunu fi shay'in illa zanahu ba zai kasance cikin wani abu face ya kawata abin nan duk abin da akwai sauki to abin zai kawata zai yi kyau wala yunza'u mai shay'in illa sha hu kuma ba za a cika sauƙi cikin wani abu ba sai ya aibanta abu duk abin da ka ce abin nan babu sauƙi ciki abin nan zai aibi kwarai da gaske zama ina fatan mun gane magana wannan hadisi kamar mun karanta mai kama da shi saboda haka rana Aisha an ha. wato first lady ce matan manzon Allah sallallahu ta hau raƙumi don lokacin ƙololuwa abin hawan su raƙumi ne ko ke an mata shugaban ƙasar duniya raƙumi na zaki hawa don baki da abin da shi shi babu mota lokaci babu jirgin sama domin kana ganin yanzu motocin da mayan matan masu kuɗi suke hawa ba kowane mutum na kaɗe hawansu ba su suna sama raƙumin da bai sahiya sosai sai su gaba da bugun raƙumin sai manzo Allah ya ce alayki bi rifq ki sassabta mana domin sassabci bi rifq da cikin koyon face Allah ya kawata abin nan ba za a cire sassabci a cikin face abin nan ya yi aibi ya samu matsala yace haddathana sadaqa akhbarana ibnu ulayya yace al-jubairi jurairi ana abi nadara qala qala rajulun minna yuqalu lahu jabir aw juwaybir wani mutum daga cikin mu ana kiran shi Jabir ko ake shi Juwaybir karamin Jabir talabtu hatan ila Umar fi khilafatihi na nemi wata bukata zuwa ga sayyidina Umar cikin khalifancin sa fantahaitu yace fantahaitu ila ila al laylan sai ni isa madina da daddare fa gadautu alayhi sai safko wurin sayyidina Umar wa qad utitu fitnatan wa lisanan Allah ya bani natsuwa da kuma harshe aw qala min taqan Allah ya bani iya magana fa akhassu fi dunya fa saddartuha Allah ya bani duniya amma na walakanta ta fa taraktuha sai bar duniya la su shay'an ba komai ba ba ta komai gare ni Allah ya bani duniya amma na mai duniya ba komai ba bakin komai ba a gare ni yace wa ila zambihi rajulun abu ash sha'ar. gehen na umar akwai wani mutum mai horin gashi abu yadda siya mai farin kaya faƙala sai ce falamma faraktu lokacin da ni ƙare ta. ya ce kullu ƙaulika kana ban. sai yawan nan mutum ya ce duk maganganunka suna kusa ga abin da daidai illa ku aka fi duniya face auka waka a cikin duniya wa hal tadri ma dunya kafin kun aka ce ma duniya yace inna dunya fiha balaguna lalle ita duniya cikin ta ne abin isan mu yake au qala ko kuma yace zaduna cikin ta ne guzurin mu yake ila al-akhirah zuwa lahira kenan guzurin mu na lahira cikin duniya aka samu kuma gashi abin ya da wuya kware da gaske lahira ta yi za a yi za a ta to amma ina guzo yake nan duniya aka faɗa kai yace wa fiha amal cikin duniya ne ayyukan mu suke allati nujza biha fil akhirah wanda za a saka mana su lahira tashin kiyama duk duniya na aka aikin nan lahira aikin koyi ba a yi yin lahira yin sakamako ne kawai ga abin da mutum ne duniya qala sai ce fa akhadha fi dunya rajulun huwa a'lamu biha minni yace sai wanda ya rika bayani game da duniya wanda ya hine sanin ta bisa gare ni ya ci gaba da bayanin duniya ita ce kaza duniya kaza duniya kaza duniya kaza fa qul fanti ya amiral mu'minin man hadha rajul ladhi ila janbika shin wani mutum a gefen ka mai farin kaya mai farin gashi ban gane shi ba qala sayyidul muslimin ubay ibn ka'ab shi ne shugaban musulmi wanda ake kira ubay bin ka'ab shi ne ka gani nan kusa gari ni wannan hadisi abinda yake faɗi shi ne wato shi wannan bawan Allah da ya iya magana ya zo fara sayidina Umar shi ko sayidina Umar da fara shi yana ajiye alaran da hafizan ƙwar'ani ko da ƙana yare ne saboda yana son a dinga yawan karanta mai qur'ani domin kusan zamanin na umar mafi yawanci abin da ya karanta wa ƙur'ani hadisi duk malaman su qur'ani da suka sani ba san magana wani malami ba duk wanda zai kawo dalili aya zai jayewa to shi ku na umar shi matsayin ni sahabi to duk wani sahabin da adda ƙur'ani yana kawo shi kusa da ya aji shi wanga ubay bin ka'ab din da ya ba da labari shi al-limamin tarawihi zamanin sayyidina umar shi an limamin tarawihi shi yasa yana limancin maza da mata da sallar tarawihi shi ne alaran shi sai a yi raka a 24 wai 23 ga tarawihi zamanin sai na umar to saboda haka kun ga na umar yana da al'ada aje mai mutane kusa gare to shine da yazo yana bayanin bukata sai ya kare sai shi ubayyu ne ka bai ce masa lalle ka iya magana duk maganganunka suna kusa ga abin da an daidai sai dai magana ka game da harkar duniya dai ka san komai a duniya ya ce bai sani ba ya ce ita duniya wa ciki ne guzurmu yake duk mutuwan da ka ga ya ce lahira nan na nemi guzuri nan wurin nan duniya yan kwanakin gada ba su da ba su da yawa wani irin guzuri ne sallah azumi sadaka ayyuka alkhairi su a guzurinka ba ka da guzurin da hisu kuma ka ce illa ba ganin su aka yi ba ba ganin su aka yi ba shi sa kasan jahiliya bala'i ta akwai wasu kasashe nan idan mutum ya mutu in za a sa cikin kabari sai a samu wani yan gwamin gora sai a sa ya tare shi sai a samu wasu yan kuɗi da yan wasu tuwari sai a sa bai wasu abin da amma shi ne in yi ta inda zai na ga tuwahi na ya canza kaya sannan ga wasu 'yan kuɗi na iya ga abin saye saye sannan ga wani ɗangomin bura na iya ga abin tsoro ya kare kai ne su abin da sai abin don su fahimtar su wallahi yan wamu su yi duk abin da gani ka samu nan duniya lahira za ka isko shi wa ma tukaddimu li fusikun min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da ku gabatar domin kawunan na alheri za ku same shi wurin Allah Allah da hikima ta sai boye ladan mutum da inda ana gwada ma ladanka da wani igla ta yi wa har sallah bari ya kai kamar yadda wasu kai ke shi wallahi ta ya kai haya biyu Allah bashi ce la ta yi wa haya biyu Allah bashi wasu na da aƙidar cewa kai sai mutum ya yi saƙo don ya rage lalata ɗaya dama dama ko ana ya'awar wasu ya sa'a ma'alla don don lara ta yi wa ɗan rage haka gaba aƙidar ƙwarita ba ubangiji Allah ya kare sannan ya ce a cikin duniya ne ayyukan mu suke wanda za a saka masu a ran kiyama Allah maɗaukakin sarki na sa kayya da ayyukan ran kiyama amma nan duniya bai hana ɗan ma wani abu akwai wasu mutane da Allah ɗan musu wani abu na duniya sai su taba kayan a cikin tashin siya Allah sai ya bude wata ya kofa arziki ya shigo ka kayan ka ce lahira Allah maɗaukakin sai ya ƙara ma lahiya kamin ka ce lahira Allah sai ba kwanciya hankali cikin rayuwarka kayan ka ce lahira wasu kuma Allah ba zai ba su wannan ba wahalci suka yi ne wani suna kwana kuma haka za su fi hasu kuma ga Allah babu hutu gare su duk da yake ita duniya babu hutu gare su duk abin da ga cikin ne babu hutu a ciki an ce mala'ika eh, ya manzan Allah yawa mala'ika jibin tambaya ya ce wai mala'ika kana ko dariya ya ce kwaya ina dariya ya ce miki sa ka dariya ne sai mala'ika ya ce abin da ka sa dariya ɗan adam shi nika dariya ce mi yayi yace ina dage shi saboda yana neman abin da ba a samu yana neman abin da ba a samu duniya sai ce mi yana ba a samu yace hutawa amma da adam kullum ba dan hutu yake kuma ga hutawa gaba a samu ta duniya zuwa ko a samu hutawa amma to ai in mutu yace ce yin kitikir ya hau jirgi ya jirgi ya ce hotel abuja wanda ya koyata da ya samu ya sati guda ai ya huta ko eh bai huta ko da shi da gare ka ya huta wani gare ka abuja ba ta yi sai ya abin da sai ya ta outside sai ya hau jirgi ya ce dubai wani kuma ya buga ya ce america wani ce ingila ita ce sai ka ya ce ya dan huta duba huta ta ina hutu ga mutum dole sai ka tashi kai sallah ka nan kana kwana sai ka ji kiran sallah yayi dole ka tashi kai sallah kaga ba huta ba in ka ci abinci dole kana neman ka teka ka kewaya ban daki sai ka yi fitsari sai ka yi kwana kwana kan shi wahala ne babu hutawa Allah wadda muka kin sarki yace laqad khalaqnal insana fi kabadin tabbas wallahi hakika mahalicin mutum cikin wahala dan adam cikin wahala yake Allah ya ce ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ti ya kai dan adam kai mai aikin wahala kake kuma ka kama aikin wahala har sai ka kuma zuwa wajen ubangijinka sai ka haɗa sakamakon wahala kai in kai wahala kwarai shikenan ka samu sakamakon kyau in ko kai wahala banza shikenan a shawaya Allah ka tausaya mana ka samu gani kenan jama'a ba sani nan nan duniya gida aiki Allah ya ce wa qul imalu ku tashi ku aiki ku tashi ku aiki tukuru Allah zai ga aikin ku wallahi manzon sama zai gani ko mu ne za su gani ku sai ku aiki kawai kwanan daga bai ka miƙe kana kwana har sa ya tawaye bai ba don kwana ka toba ka jira kwana zuwa wallahi ran da kan mutu sai ka shekara 100 baka juya ba ka bari kwanan ka sai ka kai abu da darda yake cewa akhir farhataka inda almizan mizan wa akhir nawmaka inda alqab ka jinkirta kwanan ka sai ka kwanta kabari yi hankuri da ka son kai kwana ka rage ka rage kwanan ka dai nan lura kawai amma kwana na zuwa za a kwanta kabari sai ka shekara 500 baka juya ba iya kwana annan ku wani cikin mutum ya samu ya zauna kwaye ke bayan ai matan buyu ka ba da amsa sai a ce nan nan nau makal aru ka kwanta kai kwana ɗayan kwana an ganci menene kwana an ganci ango da an same ranar aure burjakar ta tashi ka a samu matsala shiganan nan shiganan hwadanan kullum tunanin yake ya za a yi lalurar nan yana tunanin ba a yi silin ba yana tunanin ba a yi filista ba yana tunanin bai gyara solid ba yana tunanin lehe yana nan yana tunani ka yi ka kaza'i ka yi yana nan yana ja'in ja ka hasi sanda an kai aure to ran da an kai aure za ga duk gajiyar ta harkar auren nan sai ya kai sai ya huta jama'a ina fatan mun gane magana to sai a ce kwanta irin kwancin an gaye to in ka kwanta kana nan ba a ta sheka sai kayan shekara wa shekaru ka nan kwanta baka tashi ba daga in kwana ke nan za a yi ai a bai sai an mutu kun sai yi kwana sannan ya ce ka jinkirta farin cikin ka da jin daɗin ka sai lokacin da aka auna aikin aka ka wuce. sai yadda an ka ɗauka sallaka an ka ana ga skeli aka ɗauko azumin ka an ka aza ga skeli aka ɗauko ayyukan alai aka aza ga skeli an kawo shi to lokacin farin ciki ya taho amma sai ga mutum ya kalkacewa dariya yana cika baki dariya yana hurjewa yana kalkatawa yana karawa ba lokacin dariya yana bayan sai an aza aikin skeli an auna an gani tukun to Allah ka ba mu ikon ganewa yace haddathana ali qala haddathana marwan قال حدثنا سنان كو قنان ابن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن اوسجا عن البراء بن آذب قال أن كربو دقاء وتبراء بن آذب رضي الله عنه قال يدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي الاشر شر يتي girman kai sharri ne girman kai sharri ne wato abinda mutane ba su gane ba idan mutum na da girma ba sai kayi takama za a gane kana da girma ba jima ina fatan mun gane maganar ka in kana da girma ba sai ka dinga walakanta mutane za a gane za kana da girma ba shi mutum wanda da girma da shigowa cikin mutane wanda sun ka sai sun san shi inda ba a san ka ba jira za a san babba kake za a girma ka wallahi amma ka sai ka samu kanka girma da kanka sai ka fito kanka girma da kanka baka iya al'adar ɗan adam bai son mutum wanda ka gwada shi babba ne an yi son bai mutane su gwada ka kan za a dinga nuna cewa kai wani yanzu misali in gwamnan jiha ya shigo masallacin ga ya zamna wani sun ka san shi ko ba su da ko mai suka yi ganin sun fara jayewa sa kai wallahi mai gina gona ne yanzu kaga wasu ya faɗi zama ina fata mun gane magana ko ba a mai duniya ba wallahi bana to bale an ce ga shugaban kasa to kai ma in kana babba kanka ka ma kowa kala wallahi girman za a baka kai dai to to ka dai ka wata yadda ya kamata yi kalamanka mai kyau tsakaninka da mutane wallahi kowa sai ya ce ma ranka yadda don mi saboda an san barki kyale waɗanda ka san su walakanta ha gani Allah yadda Allah zai musu jama'a hada fir'auna sai da Allah ya ce bana ba fir'auna ce ba nan Musa ka taka da kyau in muka je fa qula lahu qawlan layyinan ku kwarai magana mai laushi saboda fir'auna babba ne jama'a ina fata sun gane magana abinda ka wahalce mu abu gudana rashin yadda da abin da Allah yi daga ce a to ya za a ce mun yi cin garin kwaki tare da shi mun yi sata kajin mutane tare da shi lokacin muna scanning school mun yi kaza da shi sai ya ni zai wa wai shi wai da an yi shi ne shi ke na wai ha babu ruwanka ka ba shi girma ne Allah ya ba shi ke ɗan ka huta zama ina fata mun gane magana shi yasa annabi ya ce al-asharu sharrun al-asharatu sharrun girman kai sharri ne yace babu istina al-ma'ruf babu istina al-mal babin da ke magana akan wato abin nan aikin da mutum zai yi da dukiya zai samu alkhairi istina'ul mal shine yin aiwani da dukiya don ka samu alkhairi ka sa dukiya ka samu lada in Allah ya baka ita shi haddasana abu nu'aymin qala haddasana hanashu ibn al-harith an abihi Kala kana ar na minna tuntaju farasufu ɗaya mu ya kasance ana aihuwan mai doki fayan haruha sai ya dokin nan sai ya ƙulu ana aishu hatta arkaba ba yanzu ni zan yi rayuwa in hau wannan dokin bari yanka shi faja na kitabu umar sai littafin sayidina umar ya zo masa ya zo muna ya ce an asali aslihu ma raza'akumullahu ku dinga inganta abinda Allah ya azata ku da shi fa na fi dunya tanaffusan domin fa inna ta na tanaffus domin cikin al'amari ana son dan buɗa an sa dan bubbuda ba a san a mace abubuwa a yawan ma doki ka kashe shi ka gaba yara yaka ba abinda aka so shi ne dukiyar da Allah ya baka ingata doki da hagan tsada gare shi nan na maka doki doki kuma akwai sauki doki tsada gare kaga walakanta dukiya bai da kyau abinda yake gwada musu cewa da sun da ayyuka musu jarin doki sai su yanke su ce ka a yi ya za a ce wanga jarin doki har sai ya girma mahaushi bar mu yanke shi sai su yanki su ba su san kama irin waɗanda suke da fikira tunanin da tunanin su na banza ne sai su ya to ni waɗannan kaya da bari makwari inda bayan baya gare sun ba su ga baya gare ba bari makwari in sai da gina ka gina ka gidan ga baya gare bari sai da musa ta kamuna mota ta ga baya gare wannan ba haka bane Allah ya baka abu yi maintain din shi in kai maintain din shi zai za ka samu alkhairi yi a ce ka ta shi tun rori tun ba sai ko ina ba ya halaka ka yi mintini dan abu saboda annabi ya ce a cikin al'amari akwai a tanaffus akwai shidawa ba a sa'a mace ina laihi ce kana da mota goma kana da gidaje kana da hilaye kana da gonaki haka na aka Allah ya baka abinka ka inganta su a ci gare ka ɗan uwanka ku ci gidanka a ci kowane a samu a ci cewa Allah ya yalwata maka haka na aka so ba wai fa aka yi mutum ya su dukiyarsa ba ba a yin haka ya ce haddasa na abul walid ƙala haddasa na hamadu سلمة an هشام zaidin ko ibina Anasin ibina Malikin. an asir ne malikin radiyallahu anhu annabi sun makala annabi ya ce in kamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila yace idan alkiyama za su tsayu an hada masu raminci goma a busa kiyama ga hannun ɗayanku akwai wani icce yana son ya dasa to fa inista tsa'a Allah ta koma idan ya zai yana da ikon alkiyama ba za su tsayu ba hata ya girsa har sai ya rasa wannan ita falle ya dasa wannan ita da za a iya gaya maka in ga hannu ga kada ita ka son ka dasa ka fara gina sai an ka ce sura minti guda abu sa kiyama manzo Allah ya ce ku ka dasa ita nan kakka bari abu sa kiyama baka dasa ba jama'a miyon gari sai gwada mana ko da kai kusan mutuwa suka ce kyale shabgu wallahi ban bari na shi da Allah ban bar musu dukiya sai na halaka dukiyar duka shi haka dai in mutu in bar in bar a'a abinda aka so gare ka shine alheri aka son kai idan mutu mutu bar dukiya ta kuma kuma gada eh an kai alheri yana wa ya samu in kuma an kai sharri ko guda bai samu ba wa annaka ka samu ne akwai wata magana mutane kai yi cewa wai in mutum ya rasu ba a raba gado ba nauyi na na amurna bisa kai ne ya kamata a araba a raba da a mai nauyi bisa kai ne wannan ba gaskiya ba ne waye da abin nan mi waye da duke kuma shi ne ya riga ya ta tambaye za a bai shine yanzu ina ya samo ta ina ya kashe ta shi za a tambaya amma da mutum ya mutu dukiya za kuma ta magana bai da hannu ciki in ku raba in ka kura wannan ba matsala ita ba ba kes ne yana ba shi bai da wannan kes shi yanzu kes ne tsakanin da Allah ina ya samu ta ina ya kashe ta tambayar za a yi mai ke amma a musulunci ana sa son raba gado an sauyi a raba saboda ka wani ne shiga don akwai wasu waɗanda suke su in an ka bar irin motoci yanne suna hawa ya aka bar gidaje masu aure sun shige ina kamar gonaki waɗanda amayya suna nomawa to su hukana mi an nasu haƙi ba a ba su ba ko an ba su tare su suna da haƙi an ci amana su shi yasa muna magana game gidan gado sai haka mutane kamar suna suna ganin kamar an yi wani abu a ba haka ba ne shi gidan gado dole a raba shi in ku ba a rabawa kowa ya ce a kan a raba gidan gado sai a to kowa ya sa hannu yarjejeniya duk wanda ha gado wanda adda hankali ya sa hannu a yahi shi kenan ya zama gidan gado da an yahi shi kenan ban da hannu ba ka da hannu cikin dangi duk wanda ya samu ya zama ya zama ciki ba matsala jifoki da wa da wa wadda auren ta su zauna babu matsalar komi gidan gado na amma magana cewa wai ka araba a bashi haka dai wannan ba addinin musulunci ba ne awo sai an ba su hakinsu a imana kudi aka yi mai yanka mai kudi cikin magada duk wanda ka saye sai ya saye in ko bai saye sai abu kuɗa saye a sai suwa amma kowa kuɗi ne shi a dole in mutum guda ya ce shi wallahi bai yahe ba sai an bashi sai an bashi sai a yi cinikin gidan shi da ya ce bai yahe ba su tarbata kuɗi su bashi a kira da lallai a ce gidan ga yana sai a ce yana miliyan goma suna sun goma sai a bashi miliyan sai guda shi ke su ko sai su sa hannu su ce mun bari gidan gado ɗiyan ɗiyana kada wanda cikin ɗiyana wanda ya taso ya ce a bashi wani abu ciki na riga na yahe shi sai wuta ta ƙari amma sai ga an bar gidan gado wanda sun hagare sun mutu ɗiyan sun taso jikokin masu mai gidan kenan su ma sun to suna ne sun ce gidan gado su ma sun wuce wasu sun koma tasowa wallahi sai wani ɗan tabaru ya tashi ya ce wala a bashi garin tsohuwa ta yi ko sai ya ce a bashi garin kaka ta yi ko ba da gado gidan gasai tana da to a bashi garin kaka ta yi shi ya kawo shi haka ɗai sai a ga wasu aza hannu ga kai suna wayo su yi kansu Allah ya sai raba zumunta <laughs> to bai sa ta harku ba raba ba a in ta samu sai a kawo takarda sai a gwada mai sai kusa kaga ina tsohon sa hannu cewa duk an yahi gidan gado ka gani tsohon tun da ranta Allah shi yahi masu sassa hannunta an riga an gama shi ke nan kwatakin zai babin zai amma an bayan haka nan ba eh sai ta yi kara dole a saurara mai ba ku zaga wani ɗauki sauran ka yadda abin da ya sa gidan nan gaskiya ba mu bari a raba an ka raba a raba zumunta su kaga raba zumunta yanzu ta taho don wanga da to a ba shi haƙƙin kaka yi in ba a bashi wallahi bala'i zai sai kowa ya kuka sau da a battar shi mutane a kyale su don wani wallahi yana so shi magana tsoro ya kaji ka ce ya zai zama tsaye to akwai wasu suke su ko sun ka to ba su tsoron wannan jama'a ina fatan mun gane maganin ka in ba a raba ba kowa da wayoyin sai a to a zamna kowa ya taho ce jama'a to kun ga gidan gare bai rabuwa muna son alherin duka Allah saboda haka abin da ya kamata kowannen mu ya sa hannu mun yahi gidan gado kowa ya sa hannu mun yahi shikenan da ya yahi shikenan ta riga ta wuce a sa hannu a aje kowa ya wuce kwafi a ba a yi fotokofi takarba a ba kowa kowa ya ce ya kai ma ɗan uwa ne ya dangi ya aji duk wanda ya kasance a ah, ai gidan gado kowa ya yi illa iyaka duk wanda ya samu wanda Allah ya bai hore mana shi ba sai zuwa ciki ka ya samu nashi in ya samu nashi ya hita ya nan gidan gado kowa ya samu lalace jama'a ina fatan gane magana Allah ya ba mu ikon gane kenan wannan hadisi abinda ya gwada muna aikin alheri ko mutuwa za ka yi kaga zai zai mutuwa za ka yi yau ka aikata shi ka yanka mutu mudi annabi ya ce idan za a busa kiyama ga hannun ɗayan ku akwai itci yana son ya dasa annabi ya ce ya sauya dasa kayan da tashi da za a san ka sani su da haka yanzu kai yi kenan aikin kana alheri za ka same shi ka gane da an busa kiyama dai da sun bai da unwani ko ko yana da to kai kokari ka yi wannan aikin kayan a busa kiyama jama'a ina fatan mun gane magana za ka bar wuri yi kokari ka bar wani aiki alheri wurin kayan ka daga shi da ka zama ga gida wanda ba naka ba gidan haya ka so ita ce za ka za ta sawa cikin gidan nan sai an ka ce an tashe ka yi kokari da tasu suka ce wala tun da bai an ka tasan wala ni ko ban da tasu a ko kuma ka ce a'a mutum da nijar suna ɗaya ba waya ta gaba ɗai kasan wannan irin wannan sai ce waya ta gaba ɗai waya ne da ya sai ɗaya abu ne gaba ɗai a gaba ya ba shi da ka shirya ba ka ka fara gina rijiya da aka tafiye ka sai ka isuwa ko sha ruwa ka samu lada ko ba ka samu ba ko shago kayan ado a ce an ka ce to yanzu ka tashi haya ka ta tsare sai ka ba a dafa gaba ɗaya abin da aka so gaba sun yi bar abin da akan kwana shi wallahi da yau kaga duk wanda ya rasa itacen da ka gani ka gane su wallahi ko yana kwanta kawai sai ya samu da ilwar da aka sha duk wanda ya dasa su wallahi Allah ka ba mu ikon ganewa يتي حدثنا خالد بن مخلد مخلد البجلي قال حدثنا سليمان ابن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى ابن حبان عن داود ابن أبي داود قال قال لي عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يقول أبا إن إن إن إن إن سمعت بالدجال قد خرج in ka samu labarin da dajjal ya bayyana wa ta gari su ha. kai kana akan wani itti da kasu ka dasa shi fala ta'jal an tusliha kada ka tsaya kace sai ka gyara fa inna lin-nasi ba'da zalika aishan da mutane suna da rayuwa bayan haka ma'ana yau kari da sa haka tsaya kace sai ka abin nan sai ka gyara ne a a yi kokari da sa in ka dasa ya kama shi kenan ka samu alkhairi yi kokari da sa kun san abin da ya sa ce haka ka samu labarin dajjal ya bayyana alkiyama ta riga ta yi kusa kenan domin da hitar dajjal ya daga cikin alamomin tashi alkiyama khurujud dajjal bayyana ta yanzu aka hina karne tun zamanin manzo Allah sahabbai sun sun gane da irinsu tamimu dari mun karanta hadisi nan ya tahi sun kabace cikin teku sun kwa talatin watan su guda ba sai inda suke ba cikin teku sai sun ka ce ga wani tsibiri sai sun ka iske wata dabba saboda yawan gashin jikinta ba ka gane ina gaba ina a baya kuma tana magana sun ka ce mata kewa gabo ya Allah ba mu gane ki ba ta ce ni ce jassasa su ba su ba ba mai magana ba to mi an labarinki ke wace iri ce ta ce labari na ku ta yi can ga kogoton kuna iske wannan nan sai ba ku labari da ya ce wallah ko da sun kata sun ka iske wani mutum na gudan ƙafi baƙi irin kuma ijiya guda gare ai mai wani irin mugun ɗarni wani irin mu an kai babu za a iya kuci abin mamaki gashi ne ya murɗe ya murɗe ya murɗe kuma gashi gwame na sun gane gwame ko ƙawahu ne sun bige sun game ciki amma wani irin kututuru na ko bai da ijja guda ta shahi gaba ɗai a'a kai wanga wani na sai ce ni ne dajjal shi kai dajjal ce iyi eh. to mi haka yana ya ce na ina jiran lokacin hituwa ta yayi na nan kuwa ni nan wurin ga sai mustan baya ce shi itacen wuri ka sun hito su ce eh sun hito kaza da kaza ya bayyana eh yana tambayi suna ba da ansa shi lokacin hituwa ta yi kusa ai da sun ka dawo gida sai labari kafin in alhaji ya taimaka ya dawo ka ce ka sha labari wallahi in kafin ka sha labari ka samu sabon alhaji wani bai taɓa zuwa makka ba wala in ya fara zuwa ma labari sai ka kaya ciwo ai da an ka ce wuri kuma yana yi gaba yana dawa baya to su abin suwa gani suka ce suka ba manzan Allah labari ce wallahi sun ga dajjal annabi ba tambayoyi ya muka ganshi kaza muka ganshi ga yadda yake ga yadda yake lalle shi shina kun ka gani annabi sai ce ina bilal ai kiran sallah kowa ya yanzu, ga labari za a sha sabu labarin da nika baku labari yau ga wasu mutane sun ce sun gano abin da ni ban gani ba ku taho ga wa'yan suna ganin mu irin su su ba labari an ka kiran sallah su lokacin sallah bai ba don a san a ba mutane labarin abin da addafan mamaki wani ba taɓa gani ba su dujjal in yi bayyana ma zai ce a yi ruwan sama kuma a yi zai ce ma ɗan uwanka ya mutu ina ƙabari ne yake ka gwada ya ce ya sassai taso dujjal na cewa a yi ruwan sama a yi jina ya cewa wane muka son ya mutu yanzu ga sai ya mutu al'amura gani masu rikitarwa kwaye da gaske manzon Allah ya ce ma min nabiyin illa an zara qaumahu al'awara babu wani ba annabi ba sai ya tsorata da al'umma ta dajjal ki ku har tara akwai dajjal take in wannan ba annabi ya wuce wani ya taho sai ce ina ba ku tsoro wallahi ku ya sarku akwai da dajjal Ka sai da aka kawo ga al'umma ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce akhwaf ma akhafu alaikum ad-dajjal mafi abin da ke ji muku tsoro shine wallahi masihi dajjal yace in zahara fikum wa ana in zahara fikum in ya bayyana wa ana fikum ina cikin ku to fa ana hajirju dinakum ni na isa muku kuma bayana dai zan gama da shi yace in ko ya bayyana bannan fallahu khalifati ala kulli muslim Allah shine khalifa na akan dukkanin musulmi na bar ma Allah amana yan wa musulmi dajjal zai bayyana ya daga cikin alamomin tashi alkiyama bayyana dajjal yan wa musulmi yace in ka ji labarin dajjal ya bayyana ya fito an kwance shi ya hito kana wato da wata itaciya kana a cikin wani rahi za ka suko wata itaciya kada ka yadda ka ce wai sai ka tsaya ma ka gingira za su kun kada wata abu su kiyawa ba gama aikinka ba ka yi kokari ka rasa wannan ita ce domin mutane suna rayuwa bayan ka za a yi rayuwa bayan dajjal don annabi annabi isa zai bayyana ya kashe shi domin suna haduwa da annabi isa zai kama narkewa za a ga dajjal narkewa yadda kasa an zuwa ma abin mai abin nan narkewa zai kama shi kenan an gama da shi amma sai ya ɓanna da yawa sai ya zagaye duniya ko ina amma bai shiga maka da madina da su ya shiga ko ya cikin nuna ban da maka da madina bai samun dama shiga ko da ya zuwa zara iske mala'iku sun yi tsawon da ɗin maka da madina ba a shiga security amma duniya ko ina su ya shigo har da nan su ya shigo wurin kuma ya jama'a baya gare goshi ne a rubuta mai kafara amma wanda a mumin shi a ganin wannan kana ganin abuta a goshi mutum kafiri to kai ba komai darashi amma yanka rubuta amana ba mai ganin sai wanda a kafiri iri ne shi ya gancewa amana ya yi imani mumini na jama'a ina fata mun gane magana abin da ya ka amfani da su jinnu yana izu a kabar dan uwanka sai ya kira sunanai sai jinnu ya so da siffa dan uwanka sai ka ɗauka shi da yana ya cewa ai ruwan sama sai a shirya wani abu na jinnu sai ga an yayi ruwa sai ce ruwa na yi yana da abubuwa su daban-daban shi za shi masu dajjal ya zai dajjal abinda yake da haɗari kwarai da gaske duhu al'amari ne da ban tsoro ubangiji Allah ya kare ku manzon Allah ya ce eh, eh, ya ce in har ka ji labarin jirgin ya bayyana ga hannun kana da wani abu da kafin ka rasa ka ba cikin ka da saka hayin gajila ya bayyana ya ce babu da'awatul mazlumi babu da ke magana akan addu'a wanda aka zalunta jama'a wannan babu yana da girma kwarai da gaske kaka yadda ka zalunci mutum ma Allah ya isa wallahi kai ko kusa kana juya ya ce Allah ya san min wallahi kai da wannan halaka kana zai wai mai ciwa Allah ya isa dan karmi alaki kenan mai ciwa Allah wai sai ya kira kokoman bala'i wai sai ya kira baka isa wani kuma sai ya tattabo abubuwa masu nauyi sai ya fadi saboda an cutai to shi na imamu bukhari babi wanda ke magana akan addu'a wanda aka zalunta shin tana amsuwa wa Allah ko ba ta amsuwa ni ina ganin idan aka wa mutum zalunci abu kaɗan zai ce Allah ya isa min waga Allah ya sa'in in yayi ta wallahi ya saki wani bom wanda addamu ne kwarai da gaske Allah ya isa tana kashe iti. ya mutu mutus Allah ya suna kashe raƙumi Allah ya suna kashe mutum Allah ya suna ƙone gidan mutum suna ƙone mota ta yi suna kashe ‘ya'ya ne Allah ya isa guda bukatar tarihin wannan gulam ma'al malik wani ƙaramin yaro na da aka yayyo koyon karatu wajen wani malami sai yadda yaron yana warkar da makahi yana warkar da gurago da masu ciwo iri daban-daban sai zan yaron ya shahara Allah ya taimake shi ya zan wali abin da san ce muku wali saboda ya yi addu'a Allah yana amsa makaho in yato sai ce bismillah Allah ka warkar da wani da ya shahara idan sai su ilahi alau mai ciyon kuturta da ya yi bismillah ya shahara su miƙe da izinin Allah daga yaro ya zan wali kenan to sai sarkin gari na son ya kashe yaron nan sai ya tura shi da wasu masu ƙarhi a ta cikin ruwa cikin jirgi in ya ce yaya da sarki shi ya Allah a kyale shi a dawo da shi gida in yace bai dawo a kan ruwa kawai yaro ko an zo tsake jirgi sai ce Allahumma kafinihim bima shi'ta Allah ka isa min gare su ga abin da ka sai ga jirgi ya girgiza sun wada ruwa duka amma shi sai Allah ya ce mu kai aka ce ya ruwa ya dawo wasu suka ce a jirgin da ya sake shigowa ya sake dawa sukan Allah ya kashe su sai kuma wani sarki ya ce ga na dawo ya ce daga an kai da waɗanda na tura fita tazu ce Allah ya isa min gare su Allah ya isa min gare su haka ɗaya ce aka sake tura ta da wasu kwadawa suka rika yaro aka ce a ta tsolo dutse can inda ya kowane nisa daga can sai a kaɗo shi yaro ya mutu sai da aka ce saman dutse gaba ɗaya ana wasu a kaɗa yaro sai ce allahun nihim allah ka isa min gare su sai dutse ya girgiza suka zubo kan suka rikito suka mutu shi ko yaro allah ya tsage shi ya dawo gida shi san ce muku allah ya isa daga gani wallahi ana wasa da ita na sai a ga mutum ya yi mugu abu allah a ce mai allah ya zuci a ce in allah bai isa ko aihuwa ka ana yi shi bai san haɗarin da an ka saka mai ba wai masu yaga ya ce kawo Allah ya samma kawo Allah ya ramu haɗu in biya ka saboda ta irin ta mutane saboda ka share da kuka ba su yan uwa musulmi wallah akwai bare ta da Allah ya isa kaka yadda ko ba ta ka kaba ka bai ma Allah ya isa ko dabba haka su ce ma Allah ya isa zuba ta da baki duk abin da ka Allah ya isa ka bari ma Allah ya isa wallahi kana halaka da kana ganin saboda rashin hankali sai Allah ya isa min ga itan da me yayi ma Allah ka isa min ga motar da ta yi ma saboda ka abin da ka so ga mutum ya bar yadda da Allah ya isa kada ka sake jiki da Allah ya isa ba ta da kyau to shine yake cewa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي ثلاث دعوات أدوئي قداؤك mustajabatun karfafuna da'awatul mazlumi addu'a wanda aka zalunta an ce amana ce wa da'awatul musafir da addu'a matahi wa da'awatul walidi ala walidi kuma addu'a mahihiya kan danai waɗanda addu'o'i guda uku dukkan su karɓuna wurin Allah da an yi su an ashe su kaga sai yawa da addu'a wanda aka zalunta in ka cuci mutum yau kai ka bashi hankuri don Allah ka shi ma addu'a domin mun karanta tarihin mutumin da shi kamar aikin banga ya kai ya gama da wani mutum ya kama kihi ne kato sai ya amshi sai kai gidan manya ba kuya ne kai ba sai ka kihi ya ci zai ga farko sai wahala ta tashi ya to gidan ne ya kasa fana ya kai kihin gidan manya shi kuma ya so ya ya kasa kwana farce ciwo ɗaya kai ya yi tsanani sai da an kai an ka yanke farcen ba wahala sai wahala kuma sai da an kaɗe hannu nan ta ƙara wahala sai da an ka wuce zuwa nan da wuya ta wuya sai da an kaɗe hannun gaba ɗai sai wani ya ce mai kai wani shi mai asina biya wanga ciwo da aka yi ce wallahi kaji kaji wani mutum ya kama kishi ne yana so abu ne sai da cewa da kawa Allah ka bar miki kihina ya ce wala ba ci na gidanka ya amshi shi ya raba yadda shi ce na sai na kai gidan manya amma shi ya ci jini ka kaji dalili sai to ina roƙonka ka ce ka biɗi mutunan duk inda ka san kana gani ne ka ce ka biɗe shi ka ce da Allah shi ya hima abin da ya faru wallahi akwai kama baɗan mutunan ga hannu kan ya riga ya gunce gaba ɗaya babu ya kawo buɗatai da wahalce da ke da sababi Allah ba ya sa a ya gano mutunan nan sai ce wani ina gama ka da Allah ka dibi halin da ke ciki don Allah don Allah ka ya mai abin da ya fasa kanar da ke in shu ce towa ne da ka riga ka kuma ga halin da ke na riga na ya ba an tafiye tsotsa ta faɗo guda ƙasa cikin hannu to daga sai hannu ya warke shi ya fi amma shi kenan hannu ya babu hannu guda sai ce amma dai wani kayan yin addu'a ko ce wallahi na yi bayan ka jiya ka ta na yi ma addu'a ce Allah tunan ga yarin jaye ne ya gwada mai ya hili ƙarfi ya anshe min na Allah ka gwada min aya ka game da shi ka gwada min in gani Allah shi da kanci kada kada kaji Allah guda min aya ka da wani ko mina ya faru da shi shi sa ya shiga wahala to shi sai ina yana yawo cikin kasuwanni da hanyoyi sai ce man ra'ani fa la yuzliman ahadan duk wanda ya ganni kada ya zalunci kowa yana ta yaga hanya yana faɗi haka da mai ra'ani fa la yuzliman ahadan duk wanda ya ganni kada ya zalunci kowa sai wannan mutum ya ce wa ne ni ni mi an ma'ana ga magana haka wai shi sai ya bada wani kissa da abin da ya faru kan kusan ya ga aya ko sanadiyar cizon kihi ya sa hannu ya gunce gaba ɗaya amma ai ba cizon kihin na abin nan ba a matsala ba addu'ar da an kai ta a matsala muguyin addu'a saka zalunci mutum har mutum shi kai ga iman buka addu'a bai dace su ba gaskiya ba ya samu a ganin addu'o'in da aka ba mutane ku jami'an tsaro ku to kuna ansa kuɗi ga mutane duk wanda ya ba sa sai ce ya zo ne a rashi wani ya ba sa sai ce Allah ya san min wani ba sa ce lahira mu haɗu mun ba da bashi kuma har mutum ya amince da waɗanda abubuwa kuma wani wallahi ga goma ta ma ya ka basuwa wani mutala ta ya ka wani wallahi in mutuwa ya ɗauko ga mota ta ya ba naira hamsin wucewa zai ko mutuwa ya ɗauko ga mota ta yi an ga ba naira hamsin wucewa zai ina magana da wani abokin cikin jami'an tsaro ne ce wallahi koro garuwa ba su da kyau sai su wallahi muku in aka ce in muka ce mu yi aikin mu yadda ya kamata na raji da Allah da titi mutane ba su wucewa da yawa wani ma barin barin mi zai hana ku aikin ku su ya mutu su yi aikin su komai sun sai su kowace mota sai an sarki kayan ta Sai wa gudun magana ban za ta bai zama dalili in an ka baka da kai aikin ka ce kai aikin ka amma ka shi kuɗin kowa haka mun ka biyo wani wuri wai shi wadan sanda don Allah ka bani ko ra'ayi na ka bani da yare na hankalin mutane in ka ce don Allah ka bani sai to wuce nagode in ka ce don aikin ka ne baka sai to tsaya ya aiki na a sake lodi kana da a sake lodi sai dai ka ce mi don Allah ka basu <laughs> sai to in don Allah na bai zama can gida ne a isko ya bashi in ku don Allah ya tafi a bashi ɗaya kine ne koma gehe aje ya aje kwanan bara ya gani ana ba shi ce ko ba haka ba Allah ya sarrafa Allah kai muna kariya daga cin amana ko wace irita Allah ka kare bakunan mu daga miyagun addu'o'i Allah ya kare mu daga aimuna kuma Allah kai muna kariya daga sharrin masu sharri samu gama lahiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته